hamsin da takwas ga ga kwafi na ko ga nusa ta yi wa ƙala shehu ta gama da hullahu bi rahmatihi wa naru haqqun wa ƙala shehu ta gama da hullahu bi rahmatihi wa naru ta haqqun gaskiya ce wa dawamun nari ma ahadaha haqqun dawwama cikin wuta tare da yan wuta gaskiya ne annaru hiya darun qad a'addahu Allahu li ada'ihi al-kafirina annaru wuta hiya darun gida ne قد أعدها الله ألا يتعلم لأدائه جميع الكافرين كافرين ولا بد أن تنتهي حياة الكفار وأساة المؤمنين إليها ولا بد باب مكوى أن تنتهي حياة الكفار رأيوة كافرية تفكر وأساة المؤمنين رأيوة ما سوسا قولة بكشم من إليها زواوتا وهي دار الأذاب إتجي جدان أذابا جدان أذابا شيء وهي دار الأذاب والشكائي جدان شيء نرشان أذكي الأبدي هنا أبدا gida ce rashin arziki har abada wanda shiga wuta in ya kasance babu imani ciki ne kwaya azara ke ya yi rashin arziki ne har abada sani وقد تحدث القرآن القرآن وقد تحدث القرآن الكريم القرآن ما جرما بعد الأبار باتفالة da حدثت دا أروين قرآن ما سيوا tuwa su mai yalwantawa ta bayani ga bayanin a hawa da na wuta wa munazili ha da wuraren zamanta ga tsani ali hada abincin yan wuta bi asalibin mutawannin a bi asaliba arruka na alqur'ani mutanawwi'atin masu nau'antuwa daban-daban wa turiqin muhtalifatin da hanyoyi daban-daban tarhiban domin tsoratarsuwa wa bayanan lil haqaiqi da bayani kuma ga ababen da ya kasance ga siyuna haƙiƙanina wata azisan sannan kuma ƙarfafa suwa na lil aqaidi ga aƙidodi wa islahan sannan kuma gyara na lil ibadi ga bayi fi duniyahum wa uhrahum fi duniyahum da duniya su orahun da lahirarsu an batun wuta kina zama gyara aqida an batun wuta kina zama talihanci ga muminai kina zama talihanci ga muminai su gyara ayyukan da sun kabata duk abin da kasance ka bata in kana ji ana an batun in kana ji ana an batun wuta za ka yi kokari ka gyara wa qala ta'ala Allah na cewa والذين كفروا قد اللهم ثياب min narin يسب من min من فوق رؤوسهم الحميم wallazina kafaru an kafeta kudi Allahu thiyabun min nar an yanka musu tuwahin wuta a'a an yi musu tuwahin kawai za a sanya su cikin wuta yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim za a zuba ruwa mahu zahi ta saman kansu min fawqi ru'usihim za a zuba ruwa mahu zahi saman kansu Ya yasharu bihi ma fi buturihim wal juludi su wa'annan ruwan ko yusharu bihi wato yusharu bihi za a za a narke za a narke ababan da ke cikin cikin su yusaru bihi ma fi budurihim wa'annan ruwan da an ka zuba musu za su narke dukkanin abin da ke cikin cikin kansu wal jududa wal jududu sannan kuma ta su narke fatun su fata ta kone sosai wa lahum maqami min hadidi sannan ga kula ke na wuta kullama aradu an yi min ha duk lokacin suka so su daga cikin wuta min gamme saboda bakin ciki wanda ke rufe su wa idu fi haza a sake mai da su cikin wannan azaba wa duk azabal hariki sai mala'iku su ce musu wuzuku ku dandane azabal haliki azaba ta kuna wannan a suratul hajj kenan wa qawluhu ta'ala Allah yana cewa wata naral lati u'iddat lil kafirina wata nar ku ji tsoron wuta allati ita ce wannan u'iddat da an kai ta dalil kafirin saboda kafirai wannan su ta'ala imran aya ta 130 wa qawluhu da zance ne wa budu sirjihimu rigawina wa burin sirjihimu an ka bayyana da wuta ta jahannama da bilgawi saboda kafirai ga wuta kuna ganin ta na wurin tsayin alƙawuma kenan wada ma nari ha haqqun wada wamun nari dawwama wuta ha tare da yan wuta haqqun gaskiya na wa min al wa min amsalatil ayati dalati wa min amsalati akwai daga cikin misalai na al-ayati ayoyi adati masu gadi alal hulud akan dawwama wadda wa min dawwama fi nari cikin wuta ma'a tare da ha yan wuta qawluhu ta'ala yuriduna an yaharju minan nari su yan wuta suna son su fito daga cikin wuta wa ma hum bi harijin minha ba su kasance masu fita daga cikin wuta ba wa lahum azabun muqimun suna da azaba da wamammiya wa qawluhu ta'ala ulaika alladhina kafaru bi rabbihim ulaika sune waɗannan alladhina sune waɗannan kafaru bi rabbihim da suka kafirta mu ubangijin sune yan wuta wa ulaika alaglalu fi anaqihim waɗannan su kuma sune waɗanda ya kasance suna da maruruwa ga yoyinsu an samari riga wuya an gama da kafafu an ɗaure wuri guda wa ulaika ashabun nari wa annan sune yan wuta kun ha halidun